barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kakun labaran duniya. A yau Alhamis ne Finland ta bada sanarwar baiwa Ukraine tallafin yakin dala wato tallafin yaki dala 169 wanda ya hada da tankokin yaki samfurin Leopard 2 guda uku. a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na finland ta fitar ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen bama-bamai da ake dasawa a ƙasa kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan wannan sanarwar na fito wato wannan sanarwar ta fito ne kwana ɗaya bayan da ƙasar sifaniya ta bayyana cewa za ta baiwa ukraine tankokin yakin ta samfurin leopard 2a4 guda shida waɗannan tankokin kira jamus na cikin jerin tankokin da ake aikawa ukraine bayan da jami'an ukraine ɗin suka buƙace su domin su kama kafar dakarun rasha hukumomin taliban a afghanistan a yau alhamis sun ce sun sake buɗe babbar hanyar da ke kan iyaka da pakistan bayan kwanaki hudu da rufe ta yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikinsu ɗauke da kayayyakin abinci a wancan barin ba tare da wani ƙarin bayani ba jami'an taliban din sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga ta hanyar torham sake bude hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an pakistan suka kai babban birnin afghanistan kabul domin tattaunawa wato domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. hukumomin taliban sun rufe hanyar ta torham wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba kasashen biyu a ranar lahadi ne inda suka zargi jami'an shige da ficen pakistan da yi wa matafiyan afghanistan rashin ɗa'a cikin su ma har da masu zuwa neman magani a pakistan to da a manta ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc a yau alhamis isra'ila ta kai wa wasu da ke da alaka da 'yan tada kayan bayan hamas hare-hare ta sama a zirin gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin isra'ila awanni biyar kafin su kai harin ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun dakarun sojojin saman na isra'ila sun dakile harin rokoki biyar cikin shidan da aka harbo wa kasar yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin isra'ila harin ya biyo bayan wani samame da isra'ila ta yi a jiya laraba a yankin yammacin gabar kogin jordan wanda ya sanadiyar mutuwar falastinawa goma sha ɗaya daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanin kol a yankin mongolia a ƙasar sin ya haura aƙalla mutum hudu a yau alhamis inda mutum shida suka jikkata kana mutane 49 suka ɓata a cewar rahotannin kafafen yada labarai rushewar budaden loton haƙar ajiya laraba a alksa league wanda kamfanin haƙar zinjin coal mining yake gudanarwa ya zazzago da baraguze kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800 a cewar rahotannin kafafen labaran na kama aiki kenan misalin karfe ɗaya da kwata na rana sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗa wa kamfanin labaran ƙasar cctv a yau alhamis kamfanin labaran ƙasar ya ruwaito cewa shugaba xi jinping a jiya laraba ya ba da umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke ƙarƙashin ɓaraguzai ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku da yamma ta haifar da cikas wajen wato wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. A yayin da yanzu haka aka soma kirgin sa'o'i kafin ranar babban zaben Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron tattaunawa na mata domin wayar da kai da kuma ilmantar da su game da zaben la'akari da alkalumma hukumomi da ke nuna cewa matan ne suka fi yawan kada ƙuri'a a lokacin zaɓe. Hawa Umar na ɗauke da rahoton daga Abuja. mahalarta taron sun hada da mata 'yan takara daga jam'iyyu daban-daban 'yan gwagwarmaya 'yan jarida jami'a a hukumar zaben najeriya da sauransu taron wanda babbar edita a sashen hausa na muryar amurka grace alheri abdu ta jagoranta ta ce makasudin shirya taron shine don a bawa mata damar tattauna muhimman batutuwa da matsalolin da suke fuskanta a tsakanin su da suka shafi siyasa da malamuran yau da kullum don zama tsintsiya madaurin ki daya matan nuna ma juna cewa su 'yan uwan juna ne banda batun kabilanci banda abin baccin addini da dai bangaranci da dai sauransu idan suka haɗa kawunan su za su iya yin tafiya tare su tashi tare su tsira tare wannan ya zama dandalin da aka bada ba tare da la'akari da jam'iyyar da matan nan suka fito ba akwai 'yan siyasa ko waɗanda ba 'yan siyasa ba. yar takarar gwamna a jihar neja ƙarƙashin inuwar jam'iyyar abga khadija abdullahi iya ta ce tana fuskantar kalubale da dama a harkar siyasa a matsayin ta na kallabi a tsakanin rawuna. wayansu har wa suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace shi ba wannan ba problem ba ne tun da matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci wani kalin balan kuma da ake magana cirewan posters mu yanzu ma a shiroro mun je mun sassa banners mu an ciccire mana eh, sunana ladi bala nake shugaban matan jaridu najeriya gaba daya siyasa najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkar kuɗi ba ne miliyan ɗari fati ta sayar da tiket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba fom ne kaɗai ya tafiyan ba ko an ba mace fom free delegate a nigeria da kuɗi ake saye su mata suna da kudin da za su ba delegate sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje nigeria especially 'yan siyasa kuma ba su sani ba domin siyasa ne sai kiga su ɗauko maka addini su ɗauko maka kabilanci a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba kai mace a gida ka mai take ba shugabanci ba ne ita ma 'yar takarar sanata a babban babban birnin tarayya a jam'iyyar Leba iriti Hibba Kingibe wacce ta sha tsayawa takara amma ba ta yi nasara ba ta ce wannan karin akwai alamun nasara. Fitowa na farko ni na yi candidate din ANPP kuma lokacin an zaɓe ni mutane sun fito sosai duk da an murɗa zaɓen amma kowa sun san ni aka zaɓa. So wannan ya bani karfin gwiwa shi yasa na ci gaba da fitowa kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci ba kawai dai ina so su shiga siyasa din wannan karo akwai alamar nasara amma mulki na hannun Allah za mu ga me zai faru ranar Yar gwagwarmaya Zainab Ahmad wacce aka fi sani da Binti Hijazi ta ce al'ada da addini na daga cikin abubuwan da ya sa mata ba sa taimakawa mata 'yan uwansu musamman a harkar siyasa. Yawanci mata ba ma son kanmu muna kyashi mu ga a ce wata ba mu ba akwai kyashi akwai hasada akwai kuma tarbiyyar da aka bayar na cewa mace bata isa ta yi wani abu ba ko kuma a fake da addini ko al'ada cewa an hana mace ta yi wani ah, yunkuri. A nata bangaren jami'a a sashen yada labarai na hukumar zaɓe ta ƙasa Zainab Aminu Abubakar ta ƙarfafa wa mata gwiwa da su fito su kaɗa ƙuri'ar su don kar a bar su a baya. Mun sani dama mata su suke jajircewa a ranar zaɓe su fito su daure su bi layi saboda haka muna daɗa kira gare su na su yi amfani da wannan dama na rijista da suka yi su fito su kaɗa ƙuri'a kuma ƙuri'ar su za ta yi tasiri. Sauran mahalarta taron sun samu damar damar tofa albarkacin bakin su da kuma ba da gudunmawa kan abubuwan da suke ganin zai kawo ci gaba tsakanin mata a Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar. A ƙasar jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya kuma 'yan Najeriya da dama ne da ke zaune a can ke ci gaba da shirye-shiryen komawa ƙasarsu domin gani an dama da su a babban zaben ƙasar na wannan shekara. to sai dai kuma akwai wasunsu da ke da ra'ayi bamban kamar yadda yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga yamai a yayin da ake ci da gudanar da shirye-shiryen babban zaben najeriya na shekarar 2023 a wannan asabar mai zuwa 'yan kasar ta najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar na bibiyar yadda al'umuran wannan zaben ke gudana a kasar su da dama dai daga cikin su sun bayyana yadda wannan zaben ke da mahimmanci a wajen su musamman ma idan aka yi la'akari da halin da kasar ke ciki wacce yake fama da matsalar tsaro da tattalin arziki da dai sauransu don haka suka ce ba za a bar su a baya ba wajen kada ƙuri'a. matsayina na ɗan ƙasa ɗan najeriya na mallaki kati na tun wancan zaɓe da aka yi wanda ya gudana yanzu haka a nan tare da ni idan za ka iya gani ina tare da kati na na jiha ƙuri'a kuma insha allahu za ni aiki da shi domin ganin na zaɓi shugaba na gari a ƙasata insha Allah. Yana nan muna ta shirye-shiryen koma gida Najeriya domin zaɓen shugaba na gari insha Allah ta'ala a wannan kakar zaɓe mai zuwa na 2023 domin mu tabbatar da shugabanci na gari kamar yadda muka sani cewa halin da ƙasar mu take ciki idan ba a samar da shugabanci na gari ba da al'umma za su kasance irin halin da ake tafiya yanzu abubuwa su kasance babu tsari kamar yadda ake tafiya yanzu abubuwa sun lalace sun lalace fiye da yadda za ka yi tsammani idan muna da hali muna fatan allah ya sa mu je mu zaɓi wanda ya kamata kuma muna fatan allah ya ba shugaba na gari to sai dai a yayin da wasu 'yan kasar ta najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar ke zumuɗin zuwa kasar su domin kada ƙuri'a wasu 'yan kasar sun bayyana cewa magana zuwa kasar su domin kada kuri'a a kai kasuwa idan na ce zan koma yanayin yadda ma kasan take ciki yanzu na matsalan canjin kuɗi da sauransu na tsaya na ɗanyi tunani kawai in yi haƙuri tun da azumi ma ya gabato in yi haƙuri kawai kwanakin basu da yawa amma muna nan muna addu'a akan zaben nan da za a yi Allah ya kawo mana canji mafi alheri Allah ya zaba mana shugaba mafi alheri ina daga cikin matasa masu yanci ina da katin zaɓe na na kaɗa ƙuri'a amma a gaskiya ban da ra'ayin in je in kaɗa ma wani ƙuri'a na zaɓe na so biyu kenan ina zaɓe 2015 da 2019 ana zuwa a sha wahala gurin kaɗa zaɓe layi a sha wahala mun sha wahala mun zaɓa 'yancinmu muna tunanin za a mana alkhairi ga abin da ya zo yana biyo baya da yanayin yadda ba ma jin daɗin kasancewar mulki. kasan kakan je kai abu ne idan kana da tunanin ma za ka samu adalci a kai to amma abin da kai ma da kanka kake tunanin ko da ka je ka ba za ka samu abin da kake so ba so ba amfanin ka koma ka yi sa. fatan dai 'yan najeriya shine a gudanar da wannan zaben na ranar asabar a cikin kwanciyar hankali da lumana yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai a jamhuriyar Nijar. to a gaida yusuf abdullahi yanzu kuma sai ci gaba da haskaka muku jihohin najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe a yau za mu waiwaya a jihar taraba talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancin in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka zaɓe a jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai saba'in da bakwai kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo. Jiha ce ke da alfahari da albarkatun ƙasa iri daban-daban wani abun burgewa da abun sha'awa. Jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban katafarin gandun daji na Gashika Gumti da ke jihar Taraban arewa maso maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na gashaka game receiver da ke Taraba da kuma na gumti da ke Adamawa dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka baya ga ƙirƙirar jihar daga ƙasar Gongola inda aka raba Adamawa da kuma Taraba ta samu nata 'yancin inda